يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar sha bakwai ga watan hudu shekara ta 436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar shida ko ranar shida ga watan biyu shekara ta 2015 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma siratun wa durusun wa ibar na malaminmu muhammadu sani umar za mu tashi a shafi na ɗari inda malam ya ce mu'ujizatuhu sallallahu alaihi wasallam abubuwan gagara koyo na manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu ɗauki guda biyu kaɗai mu yi magana a kansu yau da yake darasin da zamu yau dan kaɗan zami an ba da damar tambayoyi mu ba da hutun sati guda na sai bayan zaɓe za a ci gaba da kara insha mala ya ce min mu'jizatihi sallallahu alaihi wa sallam min mu'jizatihi sallallahu alaihi wa sallam wani sashi na gagara koyan منذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيد الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ألا ترككك مدوكك يا قرففي منزنسا إرادة أمنشن ألا تثبت أغريش بمعجزات كثيرة da abubuwan gagara koyo masu yawa ma'anawiyya akwai waɗanda suke na ma'ana za ka fahimta a tunani a ƙwaƙwalwa a hange wa akwai kuma waɗanda suke za ka iya gani ko ka ji ko ka taɓa an ce hissiya wani abu da kake iya ɗanɗana ina ɗanɗana ne ko idan ka ya gane ma ko kuma hannun ka ya taɓa ma to cikin irin waɗannan su ake cewa hissiya ma'anawiya kuma wanda basira ce za ta yi aiki ka iya tunanawa ka fahimta na farko ya ce alƙur'ani mai girma allah ya bai wa manzansa alƙur'ani gagar koyo ya ce a azamu mu'jizatin utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama huwa mafi girman abin da yake gagar koyo da aka baiwa annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi shine alqur'ani mai girma wa bihi tahadda Allahu al-arab da shine Allah yayi wa larabawa kalubale wal alam ba kawai larabawa ba da duniya baki ɗaya jami'an baki ɗanta bi an ya'tu bi mithlihi Allah yace su zo da kwatankwacin alqur'anin nan aw bi suratin min mithlihi ko su zo da sura ɗaya ta ko mai kankantarta kwatankwacin sura alqur'ani su zo da sura da bata wuce adadin ayoyin inna a'dala kal kausar ba fa ajazu an zalika gaba ɗaya suka kasa yin haka wa huwa mu'jizatuhu al-ma'nawiyya wannan mu'jiza ce ta manzo gagar garkoyo ce ta manzo tsira da mace Allah tabbata a gare shi wanda yake da alaka da ma'ana kuma za ka iya kiransa hissiya ɗin saboda ƙur'anin gamu gashi shi a gabanmu ko? ya eh, ma'anawiya abubuwan da alƙur'ani ya ƙunsa na gagara koyon ka kula dukkaninsa ai ma'anoni ne magana ce mai ɗauke da ma'ana mai kunshe da manufa an gane to a zo da maganar da za ta kunshi irin ma'anar da wato lafazan alkur'ani suke kunsa ba za a iya ba da ai wasu sun gwada irin su mai alfilu malfilu wa ma'adara ka malfilu ka gane ina kokarin sai ya koyi alkur'ani irin su alƙari'a malƙari'a wa ma adraka malƙari'a shi kuma zana magana alfilu malfilu wa ma adraka malfilu to ci gaba da bayani irin na qur'ani a fahimce shi ba da ma'ana ibada ƙayatarwa ba za a iya to saboda haka shine malaikica wannan mu'jiza ce ta bangaren ma'ana a zo da wani abu mai ɗauke da ma'anoni irin ma'anonin alƙur'ani a zo da wani zance wata magana wacce take ɗauke da abubuwan da ƙur'ani ya ƙunsa babu ba za a iya ba allati la tanqadi i'jazuha wadda wato gajiyar wata ba ta ƙarewa gajiyarwa alƙur'ani ba ta karewa a ƙari bincike a ƙari wato anin ƙwaƙule-ƙwaƙule sai an zo an faɗi wani abu sai ka ce ƙur'ani tun ya bayani masu bincike masu ilimi su sai da suka gano irin misali a ce an yi bincike an gano tabbas ɗaya daga cikin fuka-fukan ƙuda ina ɗauke da waraka abin da ɗaya fuffukin ike ɗauke da shi na matsala ko cuta daga baya aka yi duk bincike aka gano ake faɗa shi kuma latin ya riga ya bayani ta hanyar sanar da manzansa a hadisan ko cewar in kuda ya fada cikin abin ɗayan ku idil mai shi ciki ɗaya daga cikin fukafukansa akwai cuta ɗayan kuma akwai waraka kuma yakan fada galibi da mai cutar saboda shi yana ganin zai kai kariya daga abin da yake nema idil mai shi to kaga irin waɗannan a hadisai sun zo in a ƙur'anin nema sai ka tara wani abin za a gano a bayaninsa tuni ƙur'ani ya riga bayani to ire-iren waɗannan abubuwan duk sun gabata a cikin alkur'ani waɗanda suke suna ta gajiyarwa ila kiyamin sa'a har alkiyama ta tashi eh, game da abin da ya shafi halittar ɗan adam da Allah yake faɗa ina farawa daga ɗigon mani kudan tsoka jini ko cikin alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama to yanzu a bayanan da za a yi a ce eh an yi sukani an gano kaza an yi kaza an yi kaza duk a irin waɗannan duk za a zo a gama bayanin kafshi an ƙara sai ka ce to ai aya kaza ta yi wannan bayani ko ai hadisin manzo ya yi wannan bayani an fahimta to duk irin wannan qala ta'ala Allah madaukaki ce. qul la in ijtama'atil insu wal jin kace in mutane da aljanu za su tattaru ala an ya'tu bi mithli hadha alquran akan su zo da kwatankwacin wannan littafi na Alƙur'ani. la ya'tuna bi mithlihi ba za su iya zuwa da kwatankwacin sa ba ba za su iya yin kamar sa ba walau kana ba'dhum li ba'din zahira da kuwa sashin su ya zamo wa sashi mataimaki aljanu su je duk irin basirar da suke da ita da gogewa da gwaninta tattara guri guda a haɗu mutane duk irin basirar da suke da ita da gwaninta ta zance da magana su tattaro a tashi ƙura'anin da idere da ƙura'anin Allah maza ya to bayan wannan aya ta da takwas cikin suratul isra mala ce wa ƙala ta'ala aiba kuma Allah maɗaukaki ya ce. wa in kuntum fi raibin in kun kasance cikin halin kokonto mimma nazzalna ala abdina game da gaskiyar abin da muka saukar ga bawanmu na alkur'ani fa'atu bi suratin min misli to ku ku zo da sura ɗaya ta kwatan kwacin sura alkur'ani wa shuhada shuhada'akum ku kirawo masu iya taimaka muku a kai. wanda duk kuke jin wani gwani na gwana ne a azancin magana da zance ku gayyato shi shi min dunillahi wanda ba Allah ba in kuntum sadiqina in da gaske kuke za ku iya ja da qur'an na ko in da gaske kuke kuna da basira da fasaha da za a gani a yaba fa in lam taf'alu in ku ba ku iya aikata haka ba ba ku iya zuwa da qur'ani ko sura ko tankwacin alqur'ani ba walan taf'alu ba za ku iya din ba fattaqul fattaqun nar allati waquduha an-nas ku ji tsoron wutar da mutanen da suka saba wa Allah ne makamashinta wal hijara da ma kama kan duwatsun da aka bautawa da ma wasu da Allah ya tanada don su zama wato makamashin wutar jahannama u'iddat lil kafirin an tanadi wannan wuta domin kona kafirai Allah ka tsare mu to waɗannan ayoyi sun tabbatar mana cewa alqur'ani gagara koyo ne da Allah yi wa manzon Allah bai baiwarsa وروى البخاري ومسلم كما إمام البخاري ده مسلم سر ويتهديثي عن أبي هريرة لك صحابا أنما أبو هريرة رضي الله عنه ألا يبتدشي قال يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ma min al'anbiya nabiyyun babu wani annabi daga cikin annabawa illa u'tiya ma mithluhu face an ba shi kwatankwacinsa aman alaihi albashar ko amana alaihi wanda wato anin mutane suka ba da gaskiya da shi wa inna ma kana allazi Otito, wahyan awhahu ilayya haƙiƙa ne abin da aka ba da shi wahayi ne da Allah ya min wahayinsa فأرجو أن أكون أكثره تابعا إنا فاتا زمنين مفي يوم النباوة غمد مبيا يوم القيامة أرانا القيامة سوداك باب وانا النبي فاتسد أكباش ونغا غاغر da da al'ummarsa suka ba da gaskiya da gaskiyar abin da ya zo da shi saboda wannan gagar koyon da aka bashi a matsayin hujja mai karfafarsa to ni abin da aka zo min da shi na wagagar koyon wanda wato ina fatan al'ummar da za su ba da gaskiya da ni akan wannan gagar koyo din wannan karfafar da aka yi min da wannan alkur'ani shine wahayin da Allah ya min wahayin sa littafin sa alkur'ani dan haka ina fatan mabiyana su fifici sauran mabiyan annabawan da suka bi su to wannan ita ce mu'jiza ta farko mafi girman mu'jiza da Allah subhanahu wata'ala yi wa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tafi ya batta gashi nan ana karanta shi har kiyama ta tashi kuma inda yake gagara koyo ba ma gagara koyo ba gagara kawar da shi aje an wuce waɗanda suke jin ba za su iya yin sa ba wanda suka keri na yanzu basira da fasaha to yanzu da aka samu wanda ma wasu a yarensu ma ba su da kwaninta a ciki ba su da kwarya ba ma magana yaren da ba nasu ba su zo da wani abu a sa su ma laraban yanzu ba irin na da bane ba su da kwarewa da gogewa da na da suke da ita saboda abubuwa sun shiga da rauni da baya da sauransu har sai kai da ba laraban baka iya ba ka fi ba laraban iya wani abu to yanzu maganar da ake a'a ya za a yi a kawar da alƙur'anin nan da wasu suke ƙoƙarin yi ba da suka iya nan gani nan bari dan na tuna ba za a kasa samun shekara ashirin da wani abu an taɓa samun wanda ya kokarin ƙona shi sai da ya ƙyasta a shanar sai ta kama rigar maganar yadda za a yi a ciyo kan abin shi ba ta ƙur'ani yake ba shi ya samu iskir da ransa a wannan shekarar da aka kaunar na yi ta zirga-zirga tsakanin rijiyar lemo zuwa gidan tv na sai tv don a bani bayanin da zan ajiye a matsayin wani kamar abin tarihi da in ka so faɗa irin wannan ta yau ka faɗo allah bai sa na cimma samu ba a lokacin to irin wannan ya faɓaru a gurare daban-daban sai za a yi a hana wato ainihin ɗaukan alƙur'anin nan ko abin da ya kama da to shi ko ɗauke shi kai gaba ɗaya ba za ka ƙara da mahaddatansa ba in ba mahaddata akwai shi in ba shi akwai mahaddata bare kuma ma dukan da an gane ko eh eh haka daidai tulaban da takara eh. haka wasu suke malam nasiru ya haya allah ya ta mana irinsa yake cewa shi dai a gaskiya yana ɗaukan ƙur'ani ne don neman lada amma ba dan wani guri ya kakare mai tuna Allah ya gani marigayi malam Jafar ya jinjina masa ya jinjina mata kyau muna madina wani lokaci don ana ta hajji da malami ya sarkafe da ce irin wannan alqur'ani kwaya kaza ne na guri kaza da na guri kaza da na guri kaza haka yi. to irinsu Allah ya yawa da su saboda haka wannan mu'jiza Allah ya tsare inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz haka ba ce to mu'jiza ta ga mala yace nutqul jamadat furici da maganar sandararrun abubuwa wal hayawanat da kuma dabbobi lahu ga manzo sallallahu alaihi wasallam a samu abin da sandararre ne iwa manzo magana a sami dabba da ba a fahimta maganganunsu shi in sun yi fahimta wannan daga cikin gagara koyo da aka bai wa mace an jabir ibn samura radiyallahu an an karɓo daga sahabin annabi jabir ɗan samura allah ya da shi ƙala ya ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amince allah tabbata gare shi ya ce inni la'a'arifu hajaran bi makka tabbas na san wani dutse a garin makka kana yi sallimu alayya da yake yi min sallama abla an uba asa tun ba a aiko ni a matsayin annabi ba inni la a'rifuhu al'an yanzu nan da nake muku magana nan na san dutsen bai bace min ba duk da a sannan lokacin ba a aiko ni ba yanzu da aka aiko ni nake gaya muku na san dutsen wani dutse to kaga waye zai ce to tun da ya sa dutse ko dutse mai magana ni ma bari zan ce da dutse mai magana ku jira ku ji babu shi yau to nan kagar koyo ne ba yadda ka iya Suna daga cikin karfafa ga annabi ko manzo da Allah yake yi don kore duk wani wanda zai ja da shi rawa ahmad fil musnad har wayo imam ahmad ya rawaci hadisi a cikin musnad nasa an Abdullahi ibn ja'far daga sahabin annabi abdullahi dan jafar radiyallahu anhu Allah ya dare shi qala yace rakiba rasulullah sallallahu alaihi wa sallama baghlatahu manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya hau alfadarasa wannan alfadara da ya hau wa ardafani khalfahu sai ya goya ni a bayansa ma'ana su biyu suka hau kan alfadar da haka ya halatta mutum biyu su hau kan jaki ko su hau kan doki ko su hau kan alfadara ko alfadari ba laifi bane a shari'a Allah musu girman halatta za su iya daukan haka ba rashin tausayi bane ko da manzo ku kowa tausan dabbobi kuma ya haka fa dakhala ha'itan sai ya shiga wata gona li rajulin min al-ansari ta wani mutumin Madina fa idza fihi nadifun lahu sai ga wani raƙumi na wannan mutumin da manzo ya shiga gonar tasa falamma ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yayin da wannan raƙumi ya ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hanna sai ya gunji irin na raƙumi ija murya wa zarafat ainihin nan take idanunsa suka kama hawaye ina zubar da hawaye فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da miki Allah tabbata gare shi ya sauka daga kan alfadar da yake kai fama saha zafarahu sai ya shafa daidai kunnensa inda ake shafa dabbobi tsakanin kunne da kunne kan ana akan zaga akan shafa dabba to sai shafa ko da kuma irin jerin gashin nan da yake gadon baya na dabba nan ma ya shafa masa shi fasakana sai ya shiru sai ya nutsu shi raƙon wannan gunjin da ake yi da ƙarar da ake yi da ɗaga murya manzo ijiyo da zubar da hawayen da ake duk sai ya daina ma'ana manzo lallashinsa ike an fahimta ko ai yaro yana kuka haka ke ɗan jinjin kansa ya shiru shiru ko to shi ma manzo yake shafa kansa yake shafa wajen kunnansa yake shafa gashin da ke gadon bayansa ina lallashinsa sai aka ga yayi shiru ya nutsu ya daina gunjin da yake faƙala man rabbu hadha aljamal sai manzon Allah tsira da abinci Allah sabbata gare shi yace waye mai wannan raƙumin wannan raƙumin na waye faja a shabun min ansari sai wani saurayi daga cikin mutanen madina ya zo faƙala ana sai ya ce ni ne ya manzan Allah raƙumina ne faƙala ala tattaƙilla sai ce tsoron Allah ba fi hadhihi bahima game da wannan dabba da ba ta magana allati mallakaka Allah iyyaha wacce Allah ya mallaka maka ita fa innahu shakaka wannan raƙumina ka ya kawo min kukanka mana gunjin da iwa manzo ya fahimci abin da yake faɗa masa ya kawo ƙararka wajena fa innahu shakaka ilayya ya kuka min matsalarka wa ba. annaka tuji'u yana riya cewar kana barinsa da yunwa tuji'uhu kana yunwatar da shi abinda ake bashi baya kusas baya isharsa wa tud'ibuhu sannan kuma kana wahal da shi ta ba da yake cewa ga mari ga tsinke jaka ha to baka ci ka koshi ba kuma an saka aikin da ake sa wanda suka koshi ko ai ka ga abin ya yawa ce to yana gaya mun kana kana jiyar da shi yunwa kana sa da yunwa kuma kana wahal da shi to kaga wannan gagara koyo ne waye sai ya zo ya ga wata dabba ya ce barin in ji me yake damun ada da ana da wannan ada likitocin dabbobi da shi kenan an huta da matsalar a kasa gano sai an yi postmoti ne kowa ne ne ko wane da ba sai an yi wani postmotin kawai sai dabba ta zuwa ma ta ce ka ce ba ta fanadol ko ba ta kaza shi ko to amma manzo sallallahu alaihi wasallam Allah masa wannan gagar koyo dan karfafa su akan gaskiyar abin da yazo da shi to wannan sune abin da zamu taba na mu'jizozin sannan sai mu bar dama a dan yan tambayoyi sai mai hutu

karatun da muka yi na dangane da wannan rakumi da ita kukan mai shi wajen manzo sallallahu alaihi wasallam na yana baraka da yunwa kuma yana sa shi aiki mai wahala ita to wannan za a iya ɗaukan sa a kan mutum ɗan adam kenan kana sa mutum aiki mai wuya ya kamata ka gamsar da shi da abin da zai ci ya sha sannan in za ka sa shi aikin wahala ka sa shi ko kwaya idan wanda za ka sa aikin wahalar mulkinka ne kamar ɗa kamar bawa ko to wannan ya zama lalle ka tsaye da wannan idan a'a wanda za ka ɗauka a matsayin ijara ne lada za ku da shi ina kana so ya maka wani aiki shi mai yin irin wannan aiki ne haka jijiya ne tsarin itace ne fasa dutse ne to wannan kai za ka biya shi haƙƙin abin da zai caje ka abincin da zai ci ya ishe shi iya wannan aiki wannan daga gare shi an fahimta ko ba magana ka ɗauke shi aiki ka biya shi kuɗin aiki kuma ka ciyar da shi abu a sai dai ka so kyautatawa daga gare ka ihsani babu laifi ka ciyar da shi kuma ka bashi ladan aiki sau da haka abincin da ka bashi bai shafi ladan da kuka yi shi wannan babin ihsani za ka iya amma inda kuka ƙa'ida da shi a kan nau za ka yi aiki na ce a kan kaza zan iya maka ce na yadda yi zan biya to in yi ka biya shi to ba magana ce to ai baka bani abinci ba kuma ka bani aiki mai wahala an fahimta amma dan da za ka iya sashi wahala ba dan ka biya ba bawanka da za ka iya sashi ba dan ka biya ba to ya kamata ya ce koshi sana sashi aiki sai dan aka san ya ce koshin aikin ba zai ba irin na jaki sai a jira in ya gama aikin sai a bashi abin da zai ce koshi ko yawa kai ya ce koshi kuma ya ki aiki

iya na ware misali ya ba da ta abin da eh. ba da iya yake cewa to mutumin da yake wahala aikin wuya fasa dutse yake tsarin ice yake a rijiya yake haka a foundation ake kiransa haka sha'ayuka da yake na wahala to kasancewar shi irin wannan aikin wahalar in ka duk abin da zai gina jikin aikin ba zai yiwu ba shin ka iya samun abincin da zai gina maka jiki mai rada lafiya ka ciye ishe ka su kuma iyalanka tunda su ba su wannan aikin jigatar ba ka ɗan samu abin da yake rako-rako a kai musu ko kwaya ko ku sai su ma sun ci irin mai daɗin da kake ci jikinka yake ginuwa an gane ko to babin ciyar da iyali Allah ya mana bayani yake cewa liyunfiq fi sa'atin min sa'at wa man qadara alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu ciyarwa ana yi ne gwargwadon ikon idan a abin da kake samu na aikin da kake yi na wahala ka ci mai kyau ya ishe ka kuma kana da abin da zaka iya ciyar da iyalinka irin wannan to manzo yake cewa ɗaya daga cikin sa muawiya da yake tambayar sa ya manzan Allah me haƙƙin matar ɗayan mu akan yace ka ciyar da ita idan ka ci ka tufatar da ita idan ka tufata to yanzu kai ka ci ko mai gina jiki to da Allah ba ka ciyar da ita mai gina jiki ba dan ita ma kana da bukata a gurinta ko na aikace aikace da biyan bukatar sha'awa da wani sauransu kuma kana so a dade ana yi ko aka ga tana bukatar ita ba ba ta wanda zai gina mata jiki saboda ka da ta tafi sai ka wata ka ka wata garau garau a zuwa ana cewa jini ya gaza ruwa ya kasa kuma zuwa ana magana cewa ka malam menene hukuncin wanda ya sujjada a kan takalminsa ya je masallaci rana ta rana ido da nagoshinsa a ƙasa ya ji a jikinsa da kuma kasa ma abin da yake ciki ya rikide shin ya ma yi tasbihin ko bai ba ko kwaya ko kwayar kaɗan ɗaga yana mayarwa ko kwaya za a an gane ko eh. kuma ga yi mai gida shi ne sa ce ɗan taƙaita tasbihin iya ya ɗago ko ita to sai sa takalminsa sai ɗora goshinsa a kai ya yi sujada mai wa saboda ba babbar riga ba ce bare ya ɗan shimfiɗa ta a gaba ya ɗora irin yadda sahabbai suka rƙai in zafi ya zafi sai su ɗan sa sutura su mutum da mayafi suke rufe jikinsu da shi sai a ɗan saki leɓen mayafin sai a ɗora goshin a to shi ba haka ba jaket ce a'a harfin ce ko ka gaba magana ya jawo wani bangare sa sai ya ce to ai ga silifan ko ga takalminsa half shoes ne in ya dan dora wato an da inda su suke zama dora goshinsa lafiya in ce to ya haka in dai ka tabbatar kasan takalminka mai tsarki ne to dan ka dora goshinka akan takalminka kai su jira sabdar ka tai tunda ana sallar da takalmin ba manzo ya yi sallar takalmi sai da aka samu wata rana idar kazanta a ƙasa ya ce da shi ya cire da da yadda yake cewa da sabon sa yana kun da takalmi suka ce gani muka ka cire sai to an ga mu akai ƙasan takalmi akwai ƙasan Da haka daga yanzu wanda zai sallah daga cikin ku da takalminsa ya rika duba wa idan da kazanta ya dirza shi a ƙasa har sai ƙasa ta tafiyar da kazantar sannan ya sallata da kayan su sai zaman su takalmin kai na tsarki wanda za ka iya sallah da shi sai baka sa kayan sallar da shi ba amma sai ka amfani da shi a bangaren goshi lafiya lau sallah ta yi illa kuwa nan gaba sai ka tafi da har kaɗan tafiya da waɗan hankicinka duran da kai rashin sa'a irin wannan ta faru ko sai ka hankicin hankicinka don kakai rashin sa'a ka samu wani wanda yake mai ƙarancin karatu in ka sa takalmin isa hannu jifa da takalmin ko akwai irin wannan an gama kuma ma balbali ce dan raini ma za Allah za ka sa takalmin ka mu goshi to dai irin wannan tana faru Eh, kamar da shi kansa sallar takalmin haka ta suna faruwa wata rana a wata shekara muna tare da dr ibrahim jalo eh, da suka tafi sun raga mu zuwa madina kuma lokaci na tsaka da karatun sama na na dakta kafin mu tau to shi ka in ya karanta wani abu na hadisi kan yi ƙoƙarin sai ya aiki da shi wadda wata na ya taho masallacin manzo da takalmansa muka to muka ci takalma muka rike yana sanye da takalmansa muka shiga cikin masallacin masu wani ya rugu a guje cikin irin jajayen zai ce ina nuna masa takalmansa takalmansa bai cire ba ina ya ɗauka manta ya ce mamaki ya kama shi ya rike ba A! yake ganin to ko dan baki ne shigo masallaci da takalmi ko ya abin yake to ya sha irin wannan to haka za ka yi da ganin irin wani wanda bai karatun ba ko kuma ko ya yi shi na ganin ma za a yi ba a masallacin manzo ba an gane ko to duk irin wannan tana faruwa in inda wato ane wuri ne wanda yake akwai karancin masu sani to dan gudun irin faruwar haka sai karka tafiya da hankicin ka ka faru sai ka sa hankicin ka ka dora goshin ka Allah ya samu dace daga wani lokaci ne sallar walaha take farawa kuma yaushe lokacin yake karewa salatu buha ana yin ta da zarar rana ta daga idan ta fito ta daga babu jaje-jaje a jikinta lokacin sallar wala ya shigo so da shi kuma wannan daga lokaci zuwa lokaci na saba in aka baka wata awa to a wani yanayin za ta iya cewa ba sannan ba su da ita kanta fitowar ranar a sanda take fitowa wata ran ba sannan take fitowa haka faduwar ta kamar yanzu yadda muke sallar magarba a wani lokacin sai ka zo ka ba haka ba ne to haka abin da ya shafi shi ma amma ka kiyaye da cewa in dai da ta fito babu wannan jaji da take yi ta yi gare to lokacin walaha ya fara zuwa kafin rana ta raba tsakiyar sama rana tana raba tsakiyar sama lokacin da ta raba tsakiyar sama to magana kai walaha ta ƙare an fahimta ko eh. don da in ka samu lokacin ka auna sai ka gani a yanzu daga awa nawa ne zuwa awa ne yawa ina aka baka awan ba wannan awan da manzo yi ba to za ta samu matsala eh. Allah ɗan dubu wannan ka tayar da zai ka sanar da mu malam ƙarin bayani nake nema a dangane da hadisin da aka ruwaito daga abdullahi bin jafar wanda ke cikin littafin musnad na imamu ahmad wato inda manzo sallallahu alaihi wasallam yake tambayar wake da raƙumi to lafazin ya ce marrabu hadal jamal to a nan mai lafazin rabu ke nufi an fahimta ko karatun da muka yanzu eh, man rabu hadal jama na ce waye mai wannan raƙuma ko E abin da rabu take nufi almalik wa ke mallakar wannan raƙuma shi sa ma a can manzo yake cewa ba ka ji tsoron Allah ba akan wannan dabbar da ba ta magana allati mallaka kallahu iyyaha ko wacce Allah ya mallaka maka ita shine sai so da kamar rabbu hadal jamal ma'ana man maliku hadal jamal waye ke mallaka wannan raƙumin wannan raƙumin na waye shine abin da rabbu take nufi takan zo da ma'anar mamallaki mai mallaka abu tana zuwa da ma'anar kuma mai renan abu shi mai mallaka abu ai kaga shi wannan mai raƙumin dai shine mai renansa da abin da zai ci abin da zai sha to kuma an ce Rabbu. aka yi shiru da al to wannan ana nufin ubangiji mai renon kowa da kowa mai renon duk wani wanda ba shi ba mai mallaka duk wani wanda ba shi ba an fahimta ko to shi ne abin da ake wacce mace ce ta biyu a karɓar musulunci to tunda khadija ita ce ga gaba sumayya kuma ita ce ta biyu sai eh, sumayya mahaifiyar ammaru bin yasir suna cikin yan farko farko wacce saboda azaba aka caka mata mashi a shi ya zama sanadiyar mutuwar Allah ya ji kansa da rahama nan Allah menene hukuncin yin shafar kai akan rawani ko ɗan kwali ko a shafi rabin kan rabin kuma a shafi rawani ko ɗan kwali wannan ya tabbata ingantaccen abu ne ya halatta ka yi shafa a kan rabin gashin kanka ba sai ka rawanin rawaninka ba sai ka dawo da shi ya koma daidai shafa kaɗan tafi da rawanin kaɗan tura in ka ce sai ka cire shi ya warware duka don ka dawo da shi ya dawo daidaita ragowar rabin sai ka shafa a kan rauni ko mai dan kwali sai haka ya kwanci sai ta kwance sai ta tsaya kuma da alaunar ta sake aikin daurawa to ta dan tura ya tafi rabi sai ta dawo dan kwalin ta daidaita ragowar rabin sai ta shafa ya halatta babu ne alwala ta yi kuma yaya shafar kan mace take ya ya kamata ya zama a cikin jama'a to shafa kai a cikin jama'a ai ba da bambanci da ba a cikin jama'a dan mace tana da gurin da jama'a suke tana alwala za ta shafa kai in ta so ta yi irin wannan da muka faɗa ta dan fara tura ta mayar in kuma ta san cewar da jama'a ma shikenan ta shafi ruwanta ta saki hijabin ta yi shafa kan ko da za ta cire dan kwanan ta shafa ko yana samu ta mayar ta daura a cikin hijabin da ta jawo daidaita hijabin ta shiga da alwalata lafiya ne an fahimta ba za a ce don a cikin jama'a bane to kawai huce shafa kai an gane ko eh za ta yi shafa kai na wa da kuma a mai daura daura ai in ta shafa daura daura ta shafa ko a daura daura ta shafa a tasirin kuma dama ba gashin ta bane wani gashi can daban ta shafa to da haka ta shafa gashin kanta da Allah ya ce a shafa shi za ta shafa Eh, daure-daure shi sa dama malamai suke magana ko don saboda abin da ya shafi irin su bangaren wankan janaba da makamantansu da ake bukatar ruwa ya ratsa to sai ta kwance in ta yi a lokacin jinin al'ada ta kwalle ta da daura daura saboda a lokacin ba za ta bukaci wani abu ba na yin alwala ko wanka sai ta samu tsarki in ta samu tsarki ta warware ka da wanka ta babu laifi amma da lokacin take da tsarkinta da za ta rika alwala akai-akai lokaci-lokaci sai zama ta yi shafar akan wannan wato ainihin roba ta daura daura so da ka gashi ba zai san abin da ake eh. menene hukuncin shafa addu'a a fuska da shafa addu'a a fuska da shafawa a kirji duka ba su da asali akwai wani littafi na bukar abdullah abu zaid juz'un fi maskil waje ba da du'a ya tattara hadisan da suka zo a kai gaba ɗaya ce ba wani ingantacci, daga mai rauni sai mafi rauni sai mara asali ko kuma mara inganci ƙarshe gaba ɗaya tattara sai ce ba su tabbata ba malaman da suka yi la'akari da yawan suka ce sun kai su ga kyau sun kuskure saboda haka ya kawo fatoyin malamai irin su bin abdulsalam irin su ahmad irin imamu malik da makamantansu shi izu bin abdullam ya ce duk wanda ka ga in an yi addu'a yana shafa fuskar su ce to kasaitaccen jahili ne a jahilan ma ya girma ba karamin jahili ba ko da ganganin irin zama so da ka ana daga hannu a addu'a domin daga cikin dalilan amsa addu'a amma shafawa a fuska ko a kirji babu wanda dalili da in ka tar da wanda ya riga an rene shi akan shafawa ba a hankali kada ta magana cewar kai jahili irin yadda na ce maka an faɗa ku kai ga sai an raba ku ko kuma wani abin da ya kama da aka, ya bi shi ta salon mai kyau sai an kai hadisan da suka zo da wannan babu ingantacci kawai ka ɗaga yana daga cikin dalilan amsa addu'a in ka gama sauke hannun shi ke juz'ul masfi alal wajhi ba'da du'a juz'ul masfi ko juz'un fil masfi alal wajhi ba'da du'a haka yake dan karami ne haka dan Allah malam dole ne sai mutum ya daga hannu sama a lokacin da ake addu'a ta alqanu in ka daga hannu a lokacin addu'a dalilai ne na karɓar addu'a amma na alƙanut ma ba a ce sai ana ɗaga ba ko ba ka ɗaga ba addu'a ka ta in hannunka yana kan ƙirjinka limamin ka ya daga yana yi kana ani ya wakilce ka daga wata sai an ce kowa sai ya daga kuma kuma ka daga ma a matsayin cewar hadisi ya zo cewar daga nuna daga cikin dalilan amsa addu'a ka daga dan a amsa muku babu laifi a shirya eh. menene hukuncin mai zagin dabbobi da la'antarsu kuma abin hawa babur ko mota ko keke wanda yi wannan ya yi ba daidai ba kuma a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama akwai wanda dabbarsa ina kyautar santin tibe ta yi tsine sai manzo ya ce ba za mu tafiya da tsinaniyar dabba ba za mu tafiya da wannan tsinaniyar dabba ba kai ma mai ta ka tsine mata mashi ta mana harkar tsinuwa a cikin tafiya ba zai ta tsinuwa tana bin su wannan mummunan addu'a ce kake wa dabba aka bai kamata ba daidai ba ne to ka zo babur ka buga ka buga ka ce wannan akwai tsinan nan babur to waye zai cancanci tsinuwa shi ko kai shi mai laifinsa an gyara shi da zai bugu an gane ko ka ga abu ƙarshe ma kanka zai da shi mai laifin shi ba shi ke zuba kansa mai ba shi ke gyara flogin kansa ba shi ke gyara kafuretan kansa mai yaƙi zuwa ya toshe shi ya zai ko kuma ya tsine masa eh, ba daidai ba ne eh, sau da aka ko keke ko mota ko waye in ta gaji kokari ka sallame ta ka samu ya fi eh, amma ka tsine mata sai ba ta ki daraja kuma an zo siya to tsinan na ce ba da daraja menene hukuncin bugawa yana wani koko me yake to bugawa tare da sauraron bugawa tare da sauraron mandiri to dai gane da abin da ya shafi mandiri da shi da kalangu da abu ɗaya ne su da wani maraba duk kayan kiɗa ne abin da ya tabbata a hadisanci na abin da ya shafi harkar kiɗa da aka shar'aka sahalewa eh, al'ummar musulmi ko aka yi rangwame a ciki shine a addofu wanda bahaushe yake cewa dandafa a lokacin aure shi kuma ya samu sunansa daga yanayin yadda gangar an da ke take baro dum dum dum din da take baro ake ce mata dindufa don a lokacin aure aka buga dindufa don suna da cewar wana ya yi aure ko gidan su wana ana murna da bikin aure to wannan bai saba da shari'a amma wannan da sahana wannan da mandirin da ba sahana ba wannan na dumu-dumu wannan na ɓalɓal wani wannan na dumu-dumu wannan ɓalɓal to wannan tattara kayan kiɗa ne da mai amo kaza da mai amo kaza don su ba da amo kaza wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya magana cewar kafin alkiyama ta tashi za a samu wasu masu halatta irin waɗannan abubuwa wanda ba cikin tsarin kurwa addinin kuma sauraron irin wannan sauraron abin da shari'a ba ke da shi ba to da haka yin ba daidai ba ne sauraron ma ba daidai ba ne musamman ma da kuma galibi lokacin da ake yi musamman mu a wani lokacin da muke ciki za ka tarar wani lokacin ga mata ga maza wanda shari'a ma ba ta yadda da haɗuwar maza da mata kaga kai ba muharramin ta bane ita ba muharramin ka bace amma jin kiɗa ya haɗa ku guri ko da sunan suna ko da sunan biki ko makamancin wani kai da kake kiɗan ai ba ɗanta bane ba babanta bane ba ɗan ba bane an gayyato ka ne a matsayin mai kiɗan madina kuma ta zo sun kai sun kewaye ka kana yi to wannan ya saba koro addini sai eh, babu wanda za a zo da wannan yace ga ladan da ya samu ga hadisin da yake na da lada kuma ko to da haka bai da asali cewa da yake lokacin da manzo zo Madina an karbe shi ana mandiri ana da la'al badar wa alaina min taniyatu bai da asali bai tabbata ba kuma ka dauka ma wannan a kadara ya tabbata manzo da ya zo Madina bai tarar da su sun gama sanin komai na addini ba a matsayinsa na mai kira farar da garaje ba zai jira musu ba ko da an yi haka har sai tukuna ya samu zama sannan sai kuma ya gyara abubuwan da suke na gyara kuma kaddara ma a ce a wani lokacin ba a shar'arsa ma hana yin ba ko ba a saukar da cewar ba za a yi ba amma daga baya shari'a ta zo da cewar waɗannan kayi kayan kiɗan manzo yake cewa muryoyi biyu tsinannu ne muryar ihu da ruruwa a lokacin jakaba da kuma muryar kayan amo na kaɗe-kaɗe da bushe-bushe a lokacin faruwar watan ima wani hadisi ne tabbatacce inganci to kaga wannan dalilin da ya kai cewar bai kamata ba eh, ballatara kuma a ɗauke shi a kai cikin masallaci wannan ya mafi muni da masallaci ba gurin kiɗa ba da gurin da ake kiɗa ne da manzo yi, kuma da abin da bai zama addini lokacin rayuwar manzo ba bayan rasulsa ba zai zama addini eh. ne hukuncin zuwan yara waɗanda ba su balaga ba makabarta kuma har su rika zuwa bakin kabarin da za a samu mace shin hakan ya halatta eh ko da yaro bai balaga ba kamar da ake tafiya da shi masallaci ya ga yadda ake sallah ya ga yadda ake haɗa sahu ba laifi bane idan an je da shi makabarta ya ga yadda yanayin haka yake ya ga yadda ake saka mamaci yanzu musamman yaran da na san muna karatu da su za ka tara galibin su masu shekara takwas tara bakwai kuma na koya musu addu'ar saka gawa a cikin makabar a cikin kabari ya iya Su da haka an tafi makabarta zai so ya je ya ji masu saka hannun sun yi addu'ar da aka koya musu ko ba su da ya ji zai tuna cewa ya karatun da malamin su gashi ma ana aiki da shi kuma zai ga yadda ake wannan zai bashi damar zuwa lokaci kuna da masu koya da kwaikwayo da ganin yadda ake lokacin da za ku zama kun kau su kuma suna da kwarewa da iya amma galibi karancin wannan da muke yi sai ka tarar da an aka samu an yi rasuwa ka ce da saurayi wani saurayi wani su je su haka maimakon wannan ya da ake yi gwargwadon yadda za a samar da eh, uwa da ake a samar da ya a cikinta sai ka tar da yar uwar kai sun je sun tsefi wajen wato ainihin kabari uku na an taba samun irin wani aka tura wasu irin masu wanda dinnan har kafa mutuwar a gidansu ta faru kuma ga su ne masu dan karfi aka ce ku je kafin a zo a fara wanda muka je daga baya sai da aka ce mamatan guda nawa ne aka ce ai shi kadai ne amma dai wannan ke sai da ake ɗiban ba to kaga duk irin wannan ce take faru amma ana zuwa da su din ana an karar da su da kuma kular da su za su iya tsanci abin da ake kuma su iya insha Allah amma da kasan san sun zama tura gutsa za su zama da wasa a ciki to na sai a mai su a basu ko iya daga bakin makabartar sun yi rakiya shi ke za samu ladan rakiya amma ba sai an je da su har can da yake cewa wane ne ya kashe na umar khalifa na biyu kuma menene dalilin yin haka abu lu'ulu atal majusi shine wanda ya kashe umar allah ji kansu da rahama asalinsa ba ma guje shi yake cewa majus to amma ya shiga musulunci da munafurci ta haka ya kashe halifan musulunci da haka ya soke shi da lauje a ciki zamanto in ya ci abu sai ya fito ta gurin da ya soke shi ka tabbatar cewar magana da rayuwa ta kare Allah ya karɓi rayuwa su da jina me dalili kinsa ga musulunci da jagorancin musulunci a duk wanda ba musulmi ba ai dama ba shi da tsakanin da musulmi ballantana wanda yake shugabantar al'ummar musulmi yawa wannan shine dalili aqidar shi'a tun wani lokaci ta samu asali ya aqidar shi'a ta samu asali tun lokacin sahabbai daga sanda aka fara samun wato ainihin yawaitar waɗanda suka musulunta kuma ba su da ido a musulunci wannan ƙarancin mazaniyar tasu da addini da kuma samuwar wasu da suke da munafurci a cikin addinin musulunci suke jajjefa wasu abubuwan da suke da alaƙa da yahudanci yahudanci a cikin wato anin irin waɗannan wanda ba su fahimci addinin ba da kuma suka akan wasu abubuwa da jagorori na musulunci suke kamar Usman bin Affan a wannan lokaci a sa ne kusan wannan abin ya faru suka rika suka akan abin da ya shafi wato an wasu abubuwa da irin shugabanci da naɗa wasu a matsayin wanda za su rike masa ragamar tafiyar da wasu abubuwa ake sukan cewa ai suna dangantaka da shi ai ɗan uwansa ne ai kaza kaza irin waɗannan abu tare da cewar manzon Allah ya masa shaida da cewa dan aljanna yardajjen Allah amma su ba su kalli wannan ba suke sukarsa da irin wannan abu har ta kai ga aka kashe shi to bayan kashe shi waye zai rike ragamar jagorancin al'ummar musulmi sai na ali ne ko ko mu'awiya ne da yake gwamna kuma yake shi ma ɗaya daga cikin da suka rike shugabanci tun ma kafin ali ya rike to wannan ya haifar da rinjayar wasu akan cewar wato an an samu kusan kaso mafi yawa da tabbaci na cewa eh lallai sai na ali shi fi kamata ya zama halifa bayan rasuwar wato ainihin Usman bin Affan amma shi ta bangaren Muawiya to ta ya za a yi a kano waɗanda suka fi son Usman bayan sun yi ayari sun shige cikin jama'a da suke nuna goyon baya da wato yarda da halifancin wato ainihin Aliyu bin Abi Talib a ya kamata a fara tabbatar da hukunci akan su kafin a yi maganar wannan to kuma shi na kallon to ya zai tabbatar da hukunci akan wanda shi ba shugaba ba in ba a tabbatar da shugabancinsa to har haka kuma ta haifar da sabanin da ya faru har aka fi ga yaƙi a tsakanin sabbin wanda ƙarshe wanda suke ganin cewa suna tare da shi kansa sai na alin suka dawo ma daga rakiyar suka ce kai shi ɗin ma ba abun abu ba ne, ma'awuyan ma ba abun abu ba ne. Sau da aka kamata ma da aka wani su da kaban ƙasa suka nasarar kauda ta yana ali gaban ƙasa, kasa ba su nasarar kauda muawiya a kan baka sau lokacin tafiyar bai ba to irin wannan daga nan aka samu wasu kuma suna magana cewa tun wanda suke da tunanin cewa ai kamata a ce sai na ali ya zama shi ne halifan manzo da kuma wannan a lokacin sahabbai bayan mutuwar manzo ba su da wannan su dan sun ce tun manzo yana da rai sukan ce in an cire manzo waye ko kuwa bakin sa yakan haɗu akan abubakar in ba shi yau bakinsu yakan haɗu akan umar haka bakinsu yakan haɗu akan in ba umar usman daga nan ne ma suke shiru to kaga waɗannan dalilan da waɗannan abubuwan da suka faru a lokacin rayuwarsu kuma sun ji ba ɗaya ba biyu zo na cewa in ya ce abubakar fil janna sai ce umarun fil janna sai ce usman fil janna sannan sai ce eh, ali ko kaga yana nuna fifiko a wannan abin ne sannan kuma sai ka jance mun ga abu mun ga annabi da abubakar da ali mun ga annabi da abubakar ai eh, da abubakar da umar haka za ka ta gani annabi abubakar umar annabi abubakar umar da abubuwa makamantan waɗanda kuma gabatar da shi abubakar da i a talla ta yana rashin lafiyar da zai bar duniya wanda har wanda yasa sabai suka ce to tunda manzo ya gabatar mana da kai a ganawanmu da mahaliccinmu mu sai mu kasa gabatar da kai a harkar duniya mu me ya same mu ko to duk irin wannan ka gana nan su a tsakankanin su ba su da wata matsala sun san cewa abubakar ya fifice su sun san cewa umar ya fifice su in ba shi sun san cewa in ba umar usman ya fifice su to haka to amma daga baya da ilimi ya karanci da kuma yawaitar waɗanda suke sabunta musulunta a sannan ne aka samu barbazuwar aƙidu na shi'anci na kawarijanci da abubuwan da suke kama da su suka haɗu suka tasar da kishin munafurci da jahilci su ne asalin uwa da uba na shi'anci eh. sannan kuma idan kasuwanci makwabtaka karatu aikin ofis ya haɗa mu da masu aƙidar shi'a yaya za mu idan kasuwanci makwabtaka karatu aikin ofis ya haɗa mu da masu aƙidar shi'a yaya za mu an gane don mu tsirar da imaninmu baki eh, imaninmu baki ɗaya to don da abin da ya shafi ya za ka yi idan zama ya haɗa ka da mai ake da shi an ci na farko dai babban abin da yake zama kariya daga yiwuwar abin da yake kai na aƙidu su yi so zuwa gare ka ilimi yanzu kamar da muke koyan tarihin rayuwar manzo hautsine ko haɗe ko cakuɗe da sahabbansa bayan ka yi ido akan wannan kuma ka ɗauki rayuwar irin abubakar kabi rayuwar umar kabi rayuwar usman kabi kasan suwaye su bayanan da allah iya akan su a ƙur'ani bayanan da manzan allah yi akan su a hadisai da yadda suka tafi da rayuwarsu to in ka san su baka jahilce su ba to ba za a zo maka da wani abu na shubha a tattare da su ka karɓa ba ko kaga ka sama kanka wuƙar gindi da ake ci to wannan shine babbar kariya abu na biyu kuma idan zama ya hada kuka cewa na niƙasa ko kusantarsa ma kawai aikin ku ne hada ku kun yi aiki ko shi magana ku tattauna wata hira ta addini da shi ka ɗauki wa kanka wani kakka ba shi ƙofa in ka san baka da ƙwari da idan da za ka iya rushe duk wani abu da zai zo da shi so da ka sai zama kawai mu'amala ku shi yana yanka katako kai kana gogewa ya yanka ya baka ka goge kawai shi a a'a shi zai turo maka da fahil kai kuma ka notisin ɗinka za ka za ka tura shi ke ko daidai ko kuskure inda gyara ka gyara inda yake daidai a tura a turo gari to wannan shine kawai ka yanke kanka wata alaƙa da shi don kada wanda ya ganka da shi da kai maka zaton kai ma shine saboda ganin kuna sannan kuma don kada abubuwan da yake kai na idus su shige ka to da ka kaurace musu a mu'amala kana yi daidai gwargwaron da zaka iya da koda da arne kake an fahimta da ai hulɗa tana hada mu da wanda ba musulmai ba za mu hulɗa mu a iya abin da ya hada mu amma magana ta abin da ya shafi addini lakum bi lakum waliya to sai haka cikin dar Allah ba wani abu ce Allah ya da shi to waɗannan kusan da ɗan wasu daga ciki wanda kuma ba su ji nasu ba daga baya ma amsa insha Allah ta'ala eh. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu